Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi sallah lahiya. Muna farin cikin saduwa da ku ta wannan kafar sadarwa ta Media Trust ta cikin wannan shirin sharar fage da yi muku lale marhabin wanda kuma yake muku albishir da wani sabon shiri mai suna daga Laraba wanda za ku fara ji ta kafar podcast ta intanet a shahin Aminiya daga ranar 19 ga wannan wata na Mayu idan Allah ya gwada mana. Daga Laraba shiri ne na musamman da aka kirkiro bayan zirhin tunani don ya dace da zamani ya kuma gamsar da ku masu saurari da shirye-shirye da yawa iri-iri kuma masu ma'ana akan batutuwa da dama kuma daban-daban waɗanda kai tsaye suke shahon rayuwarku ta yau da kullum. Shirye-shirye ne masu ƙayatarwa da haɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa kuma masu sosa inda ke yi wa kowa ƙaiƙayi. A cikin muryoyin da za ku rika ji suna gabatar muku da sabon shirin daga Laraba har da ni Halima Jumrau, tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. To kahin mu ci gaba kuma sauran abokan aiki su gama kimtsawa ga ɗaya daga cikin manyan shugabannin kafar sadarwar Media Trust da saƙo da kuma ƙarin haske akan dalilan kawo muku shirin podcast cikin harshen Hausa a daidai wannan lokaci. Sunana Naziru Mikael Abubakar. ni ne babban edita na kafar sadarwa ta media trust babban dalilin da ya sa muka bullo da wannan shi na podcast a turanci da kuma hausa shine domin mu kasance muna tafiya da zamani kamar yadda muka fahimci cewar ku masu sauraron mu kuna ƙara amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wurin samun labarai don haka muka ga ya dace mu bullo da wannan shiri na podcast a hausa da kuma turanci domin me domin mu ci gaba da baku irin waɗannan ingantattun labarurruka masu nishadantarwa da ilmantarwa da kuka saba samu daga jaridun daily trust da aminiya da kuma sauran shafukanmu na intanet amma wannan karo a manhajar podcast wacce za ta baku damar ku sauraro kamar kuna sauraron rediyo sai dai kawai a wannan karo za ku saurara ne ta hanyoyin sadarwa na zamani wato shafinmu na intanet da kuma shafukanmu na sada zumunta da sauran manhajoji da ake sauraron podcast a kansu kamar apple podcast da google podcast da spotify da kuma manhajar nan ta tune in radio da kuma shafukan whatsapp inda za mu dinga watsa waɗannan labarurka don haka wannan shiri ne da muka bullo da shi domin me domin mu tabbatar cewa muna tafiya da zamani kamar yadda kuma kuke tafiya da zamani don haka sai ku kasance da waɗannan shirye-shirye na podcast waɗanda za su dinga zuwan muku a lokuta daban-daban. Akan ce Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. ne don jin yadda muhimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku. Da samun damar tofa albarkacin bakinku. Da ma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke bullewa. Masu kai harin nan sun kasu kashi hudu akwai mm. inda Fulani ne tsantsa, akwai inda ba Fulani ba ne amma sun shiga rigar Fulani. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta. a facebook.com slash aminiatrust a twitter.com slash aminiatrust da kuma spotify google podcast da apple podcast da kuma twin in radio masu mu da bibiyarmu assalamu alaikum sunana bilkis ahmed ma'aikaciya 'yar jarida ɗaya daga cikin waɗanda za ku riga jin muryoyinsu a cikin gabatar da shirin daga Laraba, wanda zai rika zuwa muku kowace Laraba. Batutuwan kuwa da za mu rika tattaunawa sun hada da abubuwan da suka shafi mata, yara, kiwon lafiyar al'umma. Za ku iya bibiya ta a kafar sadarwa ta Facebook a Bilkis Ahmed da Instagram at Bilkis da kuma Twitter at Ahmed underscore Yanzu kuma ga shugabanmu na shirye-shiryen kafar sadarwa ta intanet zai bayyana muku shin ko mecece wannan podcast ɗin? Sunana Muhammad Kabir Muhammad ni ne nake shugabantar ɓangaren da ke samar da bayanai a intanet na kamfanin Daily Trust. Abin da ake kira podcast wato kamar wani shiri ne na rediyo wanda ake rikodin a ɗora shi a intanet. mutane kuma su je su sauke shi ko a wayar su ta salula ko a kwamfutar su su saurara a duk lokacin da suke so sai dai akwai bambanci tsakanin rediyo da podcast shi rediyo idan kana so ka saurari rediyo to dole ne fa sai ka ɗauko akwatin rediyon ka ka kunna sannan ka saurari shirin da kake so ka saurara kuma dole ne ya kasance cewa ka kunna rediyon nan ne a lokacin da ake yaɗa wannan shirin da kake so ka saurara to amma shi podcast ba haka ba ne podcast ana recording ɗinsa kamar yadda na ce a ajiye shi lokacin da kake so zaka je ka samu shirin gaba ɗayansa zaka saurare shi yadda kake so to mun yanke shawarar shirya waɗannan shirye-shirye na podcast ne saboda mutanen da ke sha'awar labaran da muke bayarwa na gaskiya kuma masu ban sha'awa masu ƙayatarwa amma kuma saboda wasu ayyuka da suke yi ba za su iya buɗe wayarsu ko kwamfutar su su karanta ko su kalli hotunan bidiyo da muke wallafawa ba to saboda haka shine muka yanke shawarar cewa za mu kawo musu irin waɗannan labaran masu ƙayatarwa labarai na gaskiya amma a yanayi wanda za su iya saurara idan kana tuki ne za ka iya saukar da wannan shirin ka saurara ko kuma idan kina ayyukan gida shara ko wanke-wanke ko wani abu makamancin haka za ki iya saukar da wannan shirin ki saurara ba sai kin bar abin da kike yi ba to shi podcast abu ne wanda yake ƙara samun karbuwa a da shekaru shida ko bakwai da suka wuce a najeriya 'yan mutanen da suke sauraron podcast ba su fi dubu talatin ba amma yanzu ana maganar sama da dubu ɗari biyu wannan ya nuna cewa akwai mutane da yawa a najeriya waɗanda ke sha'awar sauraron shirye-shirye amma kuma idan muka duba za mu ga cewa yawan waɗanda ke ɗaukar akwatin rediyo su kunna don saurari shiri yana raguwa amma kuma yawan waɗanda suke ɗaukar wayoyin salula ko kwamfuta don su samu bayanai ƙaruwa yake yi. Sabu kasance da shirin daga Laraba a shafin Aminiya ta intanet a aminiya da dailytrust.com da ma shafukan sada zumuntanmu a www.facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust da Spotify da Google podcast da kuma Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Masu saurare Assalamu alaikum sunana Muhammad Awal Suleiman ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ina cikin waɗanda za ku riƙa jin muryoyinsu a wannan shiri na daga Laraba da zai riƙa zuwar muku a duk mako sau ɗaya. Shirin daga Laraba zai riƙa tattauna muhimman batutuwa da suka shafi noma da kiwo, harkar tsaro, siyasa, gurbin matasa wurin kawo ci gaba mai ɗorewa da ma sauransu. Bayan shirin daga Laraba da zai rika zuwar muku duk sati sau ɗaya, to muna muku albishar da cewa nan gaba kaɗan a kullum za ku rika samun labarai, rahotanni da ma sharhin masana akan ababen da ke faruwa, musamman waɗanda suka shafi rayuwarku. Don haka sai ku kasance tare da mu domin samun cin gajiyar waɗannan kyawawan shirye-shirye ta hanyar bibiyar mu a shafinmu na intanet da kuma shafukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiatrust. trust da twitter.com slash trust sai kuma ta manhajar podcast spotify apple podcast google podcast da Twin in radio domin tattaunawa kai tsaye tare da muhammad awal kuna iya bibiya ta a shafi na da twitter a twitter.com slash at ko kuma a facebook.com slash suleiman muhammad awal.